A daidai lokacin da jama'ar Najeriya ke ci gaba da korafin faduwar darajar Naira, shugaba Tinubu na daɗa miƙa ƙoƙon barar ciwo wani bashi har na Naira tiriliyan ɗaya da biliyan saba'in da bakwai, kwatankwacin dalar Amurka biliyan biyu da ɗigo biyu. Wanda zai kawo jimlar bashi da ke kan Najeriya zuwa Naira tiriliyan ɗari da talatin da takwas. Kuma tuni Majalisar Dattawan ƙasar ta yarje masa da karɓar bashin ba tare da yin wata muhawara ba. Masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Mikati ya tsokaci kan wannan batu. Anya in ana son ƙa'ida bai kamata a fito fili a sanar da 'yan Najeriya ga abubuwan da aka yi ba. Kuma ina ganin ya kamata 'yan uwanmu, abokanmu, kuma shugabanninmu wanda Allah ya ba dama suke majalisar dattawa da sauran majalisun da muke da su a ƙasar nan da wanda ya kamata su rinka sa ido a kan ababen da shugabanni ke yi ya kamata su bincika kuma su rinka tunani yanzu a ce an kai takarda ana neman izinin a ci bashi ce cikin kwana biyar kwana bakwai an gama dubawa an ce an amince a je a ci bashin anya za a ce babu wata hanya da za a iya samun kuɗaɗen da za a yi ayyukan da ake so a yi da wannan kuɗin ba tare da sai an ciwo bashi ba a nashi nazarin shugaban cibiyar horon 'yan majalisa a afirka da ke abuja farfesa usman muhammad ya ce akwai abin dubawa a wannan lamarin sosai da sosai lallai ilaila eh, mun ga wani salo na cin bashi a Najeriya saboda an shiga cikin wani hali na ha'ula'i na yunwa da fatara da kuma ɗimbin bashi da talauci da ke damun 'yan ƙasa. Tsararru masu mulki tun lokacin Buharin da suka hau suka yi ta karɓan bashi ninkin ba ninki, bashi ta fannoni da yawa na kasuwanci ne na tsaron ƙasa ne na menene kuma bayan irin albarkatu da Allah yawa Najeriya Shi ma Dr. Garus Gololo ya nuna cewa wannan gwamnati ta yi azarbaɓi wajen cin bashin. Wannan gwamnatin ciwo bashin da ta yi a shekara ɗaya ya rufe na shekara 24. Obasanjo mai murabus ya yi shekara takwas. Jonathan His Excellency ya yi shekara bakwai. Janar Buhari His Excellency ya yi shekara takwas kaga in ka hada duka ya zama 24 shugaban kasa na yanzu president bola ahmed tinubu ya karbo bashi wanda ya rufe na shekara 20 a shekara daya kuma bayan haka ga bala'in tsadar rayuwa dawa bala'i Eh, masara bala'i ba abun da zaka je yanzu kasuwa ba za ka dawo ba in ka je kasuwan zai dai ka fita da gudu kawai in an gaya maka wani abu duk abun da ka sai naira biyar gobe kuma bashin nan da aka sayo shi wani hanya ne aka yi wanda yake cewa an yi hanyar mota wanda za ka bi babu shi duk Najeriya na yake ko ba hanyar mota da za ka bi kuɗin nan da ake karɓo bashi kan ina ake kai su ne Duk yunkurin da na yi na jin ta bakin 'yan majalisar bai yiwu ba, saboda ba su yadda su yi magana ba a bisa wasu dalilai nasu. Amma a wasiƙar da ya aika wa majalisar dattawan, Tinubu ya ce wannan bashi na dalar Amurka biliyan biyu da ɗigo biyu zai amfani da shi ne wajen cike giɓin kasafin kuɗin wannan shekara na dubu biyu da ashirin da hudu da muke ciki. To sai dai tuni majalisar ta ba da izini a ci gaba da kashe kasafin kuɗin bara, wato na shekara dubu biyu da ashirin da uku. har ƙarshen wannan Disamba mai kamawa. To ko yaushe za a fara kashe na shekara dubu biyu da da ashirin 2024 lokaci ne kaɗai zai tabbatar da haka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.